اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا رانا اصبر رانا تفس وجه رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina alif da yi da talatin da tabbas kuma yau da watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya wannan shi ne zaman na tabbas a wannan karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci na alkura fahor rashin da ke kan titin abala a cikin unguwar agirgi a jihar lagos da ke kudu maso yammacin najeriya idan ba wanda ba muna darasin ji a cikin suratul anfal wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala yanzu aka fito mana ayoyin darasi na biyu تشركما مسألة يعني yamin إن تستغيثنا tattabai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة الصلاة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم هذا أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله فإن الله شديد العقاب ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار الله على كتوى إذ تستغيثون ربكم وإذ سبحانه وتعالى يا ينتشاور ya tumfuke asalin kafirai da mushrikai ya fata ƙarya kuma ya tabbatar da gaskiya a wani lokaci إذ تستغيثون ربكم لكم وفي نعما تنين الإمام ابن جرير الطبري يقول أي تستغيثون ربكم لكم وفي نعما هذا kuke kwacewa zuwa ga kudin bibi saboda al'amarin ya fi ƙarfin kudin ku kaɗai ne kuka roƙi Allah kuka dinka yi masa magiya fasta ja ba da kuma sai Allah ya karɓa muku nan ta ce maku da shi ce an nemo min dukkan bi alfin min almala'ikati lallai ni zan taimake ku da dubban mala'iku murdina waɗanda suna goye da wasu mala'ika zai zama zai kusurci wani mala'ika a doki ko yana gaba dokin da ke bayan sama wani mala'ika dokin da ke bayan wannan mala'ika shi ma wani mala'ika Allah ya da wani abu in tattar da duna al-imam al-hafiz ibn Allah ya tsanta da rahama yake cewa bayan ya kawo wannan ayar ليس لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ila اصحابه da wannan asali hadisi ne da imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad sannan imam abu dawud ya rawaito shi a cikin sahih a cikin afwan a cikin sunan imam tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan har ila yau al-imam ibn jarir al-tabari ya kawo shi a cikin tafsiri ta hanyar umar ɗan khattab da yake ba wa sayyidina abdullahi ɗan abbas labari yake cewa lamma كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل قوم فلا سمعت اليه a ranar bajar sun da manzan Allah ya kalli ta a lokacin sun kai ɗari uku da ɗan kai wanda zara ka gan mishi shi na faɗi ba mu alfi mu ziyada da ya kalli mishi da kai da ɗan kai fasta ƙabalar da ke ba a ita zama kibular da sai manzan Allah ya kalli an kibula sun ma mace da ya je sannan ya ɗaga wa alaihi rida'u ko izaru a lokacin ya saka wato ainihin farin jalle da kuma mayafi kamar zani kenan da mayafi da aka dama shi haka haka ainihin shiga su take sun ba ƙara sai Allah bayan hada hannun da ya rika cewa Allahumma aina ba wa ya ina abin da kai mun na cewa zan اللهم أنجزني ما وعدتني ألا إنا نيما كتكا القول لديكم اللهم يا أبنجزني إن تهلك هذه العصابة إن كتشي ونن توجدت عبدي وإن تهلك هذه العصابة إن تهلك هذه العصابة إن وإن تهبلتك بك أولا ياجب من أهل الإسلام فلا تؤمن في الأرض أبدا شكرا لما رسول الله وسلم قال يا أبو قال يجي أعطينا أمر الانتقال فما زال يستغير به بيبوش لمن تنيو الاستغاثة شكل لمن حاجه وانت فاقا بقاتا أي مكان تكون أمن yana da bambanci da isti'ana isti'ana shi ne kan mutum ya ko ba da ko bayan wata daya ne a zai maka maka amma wanda yake kan bishiya sai bai shirya ba sai ya a lokacin neman agaji da yake neman janyo a cikin ya wuce ubangiji taimaka maka ko ba ka bari ka labarin alaran ba wa irin labarin nan ne na ƙarya da ake yi. na jin bare bare da kai su wannan labarin wa dan kula ne yana kan bishiya ke. domin mai kai ma dan fulani bishiya ce na wurin gari wannan labarin bayan sun ku bare bare suna so su wai yana cewa sai abu sai reshen ya kai ya ce Allah ka ce maka Allah ka ce maka to wannan neman ba shi ne neman talmi ya Allah ya sa kama wani reshen da ya ce shi ya <laughs> shi ne da Allah labari wata ba ba jiki ba da jiki na da kulawa jiki na jiki sai na umar ya ce ku sai ubangiji ya nemi tattu daga wajen ubangiji wai duk ya dinga roƙon ubangiji yana addu'a hatta sanar da ilahu har sai da mayafin jikin manzo Allah saboda addu'a da ya ɗaga hannunsa sama sai da mayafin sa ba hatta ta kasa jahu har sai da ainihin mayakun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya faɗo a ajabu Abu Bakr sai sai na Abu Bakr Allah ya kare ya a gare shi ya zo sai ya ya thumma tazabahu sai ya Allah sallallahu alaihi wa ta bayan sa fa qala sai sun thumma qala ya nabiyyan Allah ya annabun Allah kafaka munashadataka bika kafaka munashadatuka rabbika ya alaka kuma ka ce rabbaka sai zan zo mafulun ne ne sanda sanda kama kafaka munashadatuka rabbaka ko kuma ka ce kafaka munashadatuka rabbika sai zan zo munashadatuka mudafun ne a wani fita mudafun ne ganawa da take magiyar da take ubangiji ta ishe ka haka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa innahu sayyidu laka ma wa'adaka amina Allah zai cika maka da ya maka alƙawarin da zamu nasara فأنزل الله تعالى في أن يتوكل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم da Allah ya amsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a da nan take wanda kuma aka amsa wa annabi Musa ma ban da sana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar da jumala a cikin suratul Baha قال رب اشرح لي صدري طيب. ويسر لي أمري نعم. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي نعم. هارون أخي نعم. أشدد به أذري وأشركهم في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى an ba ka abin da karo ka ya musa haka annabi musa ya ce rabbana innaka ataita rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ربنا ليضلوا عن سبيل ربنا طمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم موسى فرعون يمسك شدا rashin karɓar gaskiya da kuma ƙoƙarin ilmiyar da mutane yana gama wani Allah ya kala qala qad ujibat da'watukuma fastaqima an taba su kai da haka Allah yake wa annabawa wa ayyuba idh nada wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani rabbuhu wa فاستجبنا له وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له wannan sai Allah ya nuna mana cewa haka yake wa annabawansa yace in tastabuna rabbakum fastajaba lakum sai sai Allah ya amsa kuma ba wai annabawa ba hatta mu da suka fara da kula wani za mu ta'ala ya mana alƙawarin da mun zai ba sai a wuta وقال ربكم ادعوني استجب لكم man kan inda za mu shiga cikin duniya har sai ba wannan babu shi ma babu shi ke gaban kan ya da ke latin alam na bulai ya adama hadadar wasalin lari abuwa ko kula su jau Allah ku yi zau shi tarar da su'ala ku ko kula ya adama a jinin tsariyar zau ya kakkaru ki dan adam ka ce wai ya baka lokacin da nake roƙon ka ka je ka roƙi wanda ya ko ba ba a sa hijabi Allah sai yi fushi da kai su baka rubuce shi fushi ba dan adam kan ta kasu ga roƙon zama a lokacin yake fushi zai nuna abin salma a cikin wasan wasansa a cikin mu'allaka da da wannan alin kulli aula a ta yi cewa ta'alna fa a'taitu wa udna fa udna wa udtu wa man akthara as-sala yawman sayukhrij amma in ba Allah ya roƙa ba amma in Allah ka roƙa shine mai bayarwa ya man kaza min rizqi قول كل أمن فإن الرزق عندك أو تعب جاء الإمام السهيلي الله يتفضل فاستجاب له الشافعي ألا يحصاهم والفاء هنا للتعجيل وستفيد تعجيب الجواب على السؤال فورا أبدو أن تعجأت أمسا فاستجاب له من تعجيب لا تقول أبو ترجمة في معنى التسامح فكذا إذ تستغلون ربكم ka tuna a daidai lokacin da kuke neman sanyan ubangiji ku fasa dabar ubangiji a kan ma'ana ba ta ba nan take dan ita ma wannan ba ta take al-huruful ma'ani ba harafi ne na al-mabani ba kawai ya zo ne a cikin jumla ba yana da ma'ana Ta take ubangiji an ba ku fasa dabar ku an ne mu bi alfin min al-mala'ikati mulki wannan a kira'ar zuhuri nan an karanta kuma murtalina murdafi wani yana bayan wani wani yana bayan murdafi na kuma wani ya fito wani ana wani a baya sai zaman cikin kuma fa'il ne da kuma kuma duka dai ma'ana ɗaya Allah ce wa ma ja'ala Allahu illa bushra wa inna qulubihi ba komai ne sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wannan goma sha tara da arziki ba illa bushra sai dai ya zanto wato ainihin alƙashir gare ku na cewa wani subhanahu wata ala ya amsa roƙonku kuma taimakonsa ya tabbata a gare ku wani kafin malin da ke kulubukum kuma domin zukatan ku da tsara nutsuwa da wannan taimakon da Allah ya yi wannan nan amma yawan ku ba shi ne duka musu nasara ba ita nasara ba ne ko ina nake ba illa yin illa face daga Allah ta inna Allah a azizul hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala azizul mabwai ya fi karfin kowa in ya ga damar yin komai ba wanda ya zai hana shi hakimu gwani ne a cikin aikin da shi ke zaɓar abin da ya ga dama ya yi kuma yake yin sai ke a in kai kula da za ka ga akwai wata aya da take shigen wannan a cikin suratu alaihi ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة كذبوا ويا a wata da nisa ba dauka wa ma ja'ala Allahu illa bushra lakum kaga an ko wa ma ja'ala Allahu illa bushra babu lakum kan kuma wani ta kuma din na kulu kun fi na kuma wani ta kuma din na dini kaga shi ko ba ba za Allah yake ba dan wani ta kuma din na kulu kuma wani ta kuma din na Allah ya yi haka a wurare da zaka a lokacin ya yi wata mina amonu kuma kawamina ta cikin surat al-misali ya ayyuha allazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah ya ayyuha allazina amanu كونوا قوامين لله شهداء بالكفر قوامين شهداء لله تقول قوامين لله شهداء بالكفر dice da ku domin yin duk wata da suwar da bane tsari suwar da suwar da suwar da suwar إلا Allah subhanahu wa ta'ala ke سوى ولقد ضربنا في هذا القرآن ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مصل وأبى أكثر الناس إلا كفورا أنا رمى يا فلا <laughs> ولقد صرفنا لمالك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مصر فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك ولن تكفرين يا إذا تكفرين الكافرين

sannan kuma kawani da turkin da kuma kawani da lillahi su a da shi kuma ya ce jirgin su na zai ta lillahi kuma ya ce ta wata rasulka mawahira su da kuma fiye mawahira akwai ta cikin na aiki a da abdullahi akwai kuma wannan ta kasa ta rumbo sannan wa karsa fasna na su ya da qur'an ta ce ta farko cikin isra'ila خب فليتكم في ولا في هذا القران للناس اذا في لام اتو ولا تنسبنا ضربنا للناس في هذا القران لكن لي في لا للناس في هذا القران للناس انغاني وجاء رجل من اقصى المدينه وجاء من اقصى المدينه رجل لا اكن اقصى لا اكن رياضي وتقدم في تقرؤ في رياضي في تجديد دا في تجديد ولقد وجاء رجل من أمثل ومصر وجاء من أمثل مدينة رجل wannan tafiyar daga asirin akwai dirasa balafiya qur'aniya da akai akai wata ake iya fito da hikimomi kuma kuma ta wani sai a tafsirin al'kur'ani shine bayanu muradin lahi tabaraka wa ta'ala fi kitabi al-munazzal ala a sallallahu alaihi wasallam wa istikhraj ne wa hikamihi wannan shine tafsirin da kusan ya fi kama da waƙin tafsiri wanda badar din azzarkashi Allah ya karsa da ya kashi a cikin abin nan al-burhan sa'annan al-imam suyuti ya na kalmo shi a cikin za a nan kuma al-imam al azzarqani ya kashi a cikin manamin irfan al-imam shekh doktor zahabi a cikin al-tafsir wa tafsirun ya nuna cewa wannan shine zabun malaman tafsir wani lokacin yana fito a fito da hikimar da ta Allah ya kaddamar da wannan ya kuma shirkar da wannan su kasancewar muna yakin yakin badar kuma muna da bako babban malami a shek mara bukari na bai rasulullah da ya dawo mana ziyara wanda kone da masu ya kama mana ziyara ya bai fana da zurtana da wajen da na na hannu kuyi wa an zama kuma ne baki ma da shi ne ya zo ya duba aiki ya ga aiki yana da tafiya daidai Allah ya mu jarabawa to da haka za mu dakata da magana sun kibar na mu tura akan asar ɗin da muka kawo na maganar yakin badar zuwa inda za mu tsaya don samun biyu gaba don mu gama magana akan yakin badar ba biyar ba za ta yi ba saboda duka inda muka je a cikin surar an mu kai mu kai ƙarshen ta mubtadi awwal hadi akhir don ga labuta min an tukin balkala a nan ne wa ba da alamun labu illa bushra wani kwata fa inna fi qulubikum wa man nashu illa min indillah inna allaha azizun hakim iz yughashshikum al-mu'aba tunda lokacin da Allah ya sanya muku gaggadi ya lullube ku amanatan min saboda a lokacin kuna cikin yanayi na zilli to kuka yi barci gaggadi ya kama ku a cikin barcin sai kuka yi mabarci mafarkin da ya kwantar muku da hankali wani da ziro a laikun min al-sama'i ma'an da shi kuna sama kuna kan tudu su ko mushrikai suna ƙasa inda mushrikai inda kuke inda mushrikai kuke akwai ƙasa da tabo inda kuke kuma ɗan dauri ne to idan da an yakin a haka ku za ku cutu amma da Allah ya saukar da ruwa abuwan sai zan to ku inda mutum ya zama kasa za ka iya ɗaukar da galiban ku su kuma in mutum ya zo sai su tale ya fari wajen su da alaikun min as-sama'i ma'an kuma sannan shekan ya zo yana riya muku cewa gashi an matsanta muku sai kun yaki shi kuma yanzu wasu za su tashi da janaba a jikinsu ba su da tsarki da ma an kyale su ce su tsarki ga ba wadatar ruwa a wuri to wai nasila wa nasila alaikum min as-sama'i ma'an liyubayyirakum Allah ya saukar da ruwan ne Allah kuna lamun da ali dan Allah ya tsarkake ku da ruwan ya so bai janaba ba sai wa yake ruwan shi ma ya kwashe shi ruwa ya tika shi yayi wanka ana akwai matsala da kibiya a kashin nan shin idan mutum ruwa ya dake shi ba tare da yayin yin wankan janaba ba shin wankan janaba ta ta ko da ruwa sabanin da tsakanin halafiya da jumhur shin wanka ya zama ma'aku ibada ce ma'aku ma'ana ma'anar ruwa haka ba ita ma Allah ya tsaje mu ba shi ba waliyar fita ala kuduri ku kuma dan Allah ya ƙara sanya ya ƙara saure suka don ku ƙara ɗauka azma wani tasbita da bil akadam kuma Allah ya tabbatar da jigajigan ku ta yadda su wa'in sa za su rika zaniya kuma ba za ku rika zaniya ba ya fi yi kira ku ka a daidai lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya yi wahayi zuwa ga mala'iku annima'ku ya gaya su wahayi na musamman cewa yau na tare da ku wannan iya ce khasa wato dama san Allah yana tare da malaiku amma saboda kasancewar yau an cikin wata rana ta musamman sai ubangiji subhanahu su ta'ala ya ƙara ba da jawabi na musamman fa sabbitu alladhina amanu da ka ku je ku tabbatar da mummune akan gidajen shi yasa wasu malaman tafsir suka ce murdi shi da aka ce aiki kuma fa'il ne ma'ana ku aiki ne za ku taimaka muku su karfafe su zai zama al-irdamu muna bi ma'ana al idan aka tattar da yin lalina ku je ku tabbatar da su akan jami'an kawai yin yi kuru da lalina na ko ko ba su ka kafirai zan sanya tsoro da ramin a cikin zukatansu fagari ku kawkar a ku dinga kare ku kawuna ah, al'uluk shine wuya ko abin da yake ɗauke da abin da yake samar sa na kai wannan isti'ara ce aka yi aka ce fadlu fawqa al'anaki amma ana nufin asari musu kai saboda abin da ke fawqa al-qulubi shi ne kai saboda duk lokacin mahimmancin da wuya yake da shi domin a nan ne ake samun alluri walwalajai wannan jijiyoyin wanda in aka tsinke su to jin na ya lalba masu alaƙa wajen da mutum area wanda in dai aka taɓa wajen to mutum ba zai rayuwa wanda kuma yi kulla banan sannan duka wanda ya samu ku fara ma hannu don ku fara jinya ta ake zanto ba zai iya daukar makami ba albanan ana nufin ɗan yatsu ko da ke bahaushe in ce yatsa kusan hausa kabin ba kamar mu yanzu a hausar kano da ire-iren hausar kano in an ce yatsa ana nufin abin da yake kan tali na wa'annan gaɓoɓin guda biyar ɗaya zai yi hudu biyar shi ne yatsu haka ne ko to amma kamar a hausar su ana ramsa yan canzu suka ce farce farce shi ne gaba ɗaya wani ɗan yatsa haka ne ko abin da yake saman da kuma na wannan ɗan alamar kashe-kashen gilas-gilas din shi kuma ya ake sai masa haka yi ba abin da yake saman da ake ce wa wani da abu ba haka ne yawa ka ji an ce yanzu a san hawan ba za ka ce an yi ta fashi an ce an yi ta fashi to an kira to an ce bana shi ne saman ɗan yatsa daga harshe zuwa abin da inda farkon yake fitowa a cikin sanan ne bana to shi ne ƙarfin abin da yake baka dama ka tafi ta gobe abin da ake nufi a yanke hannu gaba ɗaya amma sai aka أبدر بالبعض وأريد بالجزء أبدر بالجزء وأريد بالكل شيني أجزاء مجاز من المنبر لا بالجزء وإرادة الكل wanda shi ma yanzu ba shi ba lokacin sa bane amma duk da ke wajen ta'alimi cewa a cinye ta su yadda ba za a ba su damar rika ba samu ba yadda aka yi musa ka zalika da Allah shaqqu Allah wa rasulahu domin an musu haka ne saboda sun raba gari da wuri an hum bi shirkin wallahu wa rasuluhu bi shirkin haka to ko duk wanda ya ya kula da ubangiji ya kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa man yushaqi Allah anan kina amma a can wannan ayar ta kasa wa man yushaqi Allah wal ma'ana wahid wa man yushaqi Allah wa rasulahu duk wanda ya bukatar da ubangiji ta hanyar ɗaukar tafarki ga mai zaba wa tafarkin Allah subhanahu wata'ala wa fa inna Allah shahidu iqab to buka da karza lalle Allah yana da tsananin hukuma Allah ya tashi kama shi da kidani ba Allah ya ce mutu ku kuma kafirai wannan shine abin da ya faru فذوقوا azaba ta kisa da azaba ta wulaƙanci wannan littafin na azabar na kuma ba shi ke nan ba lallai azabar wuta ta tabbata da kafirai yanzu an fara ba mu labarin abin da ya faru a yakin badar al-imam ibn jarir da ibn abi hatim kamar yadda imam tabarani ya rawaito a cikin mu'jam da imam al bayhaqi a cikin jalalin nubuwa ta abu ayyub al-ansari Allah ya kare da a gare mun karanta masa yadda abin ya faru cewa ga yadda suka fito ga adadin su ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa su suka yi muku da wani abu ne da shi kuma Allah su bani wa ta'ala kuma yana umarta su ta suna ganin kamar tafiyar tarihi yawa a bari su je su samu tsara shiryawa الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة a cikin المصنف wanda. الحسني الإمام ابن جرير الطبري يكاوش الإمام الطبراني ابن مرضوية الإمام ابن كثير يكاوش مختصرا عن كل تفسير الزام تهنير آه، آه، وتعلق بكل وقات الليلي والتاجين من اللغة تهنير بعضلت الوقات الليلي شما تاجيني جدًا كاكرت إيكي في وقرد رسول الله يطلق إلى بدر فقال ثم يأخذ بدر حتى إذا كان للضوحاء تقضى النار har sai da aka je rauha sai wa mutane kudu ba ce kai fa rauna ne shawara mun yi bayani yadda abin ya faru a teku karshe dai har aka yanke shawarar cewa a shiga kawai a je a yi hanyar shine Allah ya ce kama harjaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina la takari ya tabbata a cikin dalilin nubuwa na Imam al ta hanyar wato ta hanyar musa bin hukuba yake cewa wanda musa bin hukuba kuma tabi yana cikin ƙananan tabi'ai domin yana ruwaya a wajen suhail ibn abi sai kai ruwaya da an suhail da kuma dan sama yana ruwaya a wajen sa'adnin suhail ibn abi a suhail ibn wannan ibn abi salih shi kuma sahih ibn abi salih yana ruwaya a wajen masu ruwaya a wajen sa da hadisin akwai in ga tsarin daidai ruwaya sai wanda take tawatarar a tarihi idan haka da suna karɓar da cewa manzala sun salama ya zauna ba da asali min al-hadrami bayan ya bayan an kashe a amru bin al-hadrami a wannan gariyar da manzo Allah sun salama ya tura Abdullah ibn jihar tsawon wata biyu kuma a kabala Abu Sufyan ibn Harith tiririn da ƙurashi sannan sai aka ji labarin abu sufiyan ya mura kuma na shawa ya taho daga sham wa ba'ahu ka raki ba yana tafe da mahaya doki saba'in a ruwayar kuma da wata rana zafi na wani arba'in wata ibn hisham ya kawo babu saɓani tsakanin wannan ruwaya da wata ruwaya ta yi yanzu adadin tun da kiyasun su aka yi ba lissafa su aka yi ba sai zan so azumin ya tarawo ku bai na arba'in da saba'in sauran ka ba mu da matsala har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita har zuwa lokacin da ya tare a ya je ya tambayi wannan mutumin Sufyan Abdumari al ribari da kuma lokacin da Abu Sufyan shi ma yake tambayi wannan mutumin da mafarkin Atika da sai bin Abdul Muttalib da kuma sako da yake zuwa gare su a Makka da kuma labarin ta wasu da suka ɗauko hanya suka taho tun daga maka suka fito da wuraren da suka yi da inda suka tsaya mun kai har zuwa lokacin da suka tsara su kuka wanda a jumla ne wani suka sun zuwa gare su cewa abu biyar yana gaya mun cewa in tsera kuma ne na da dukiya ku koma gida an tsere ku Allah ya tsere muku da rahama Muhammad bai faɗa muku komai a cikin rahama ba amma Abu Jahl yake cewa ba za mu koma ba sai mun je mun isa ruwan bada mun je mun yanka rakuma mun ci mun sha giya mata sun mana kiɗa larabawa su ji labarin abin da ya faru washe ya je ruwan dafa kanta mun kuma yadda suka dinga dafa yanka rakuma suka dinga yau a yanka kaza gobe a yanka kaza yau an yanka goma da abu jihar ya fara yanka musu gobe kuma sai a yanka tara jibi kuma sai a yanka goma har zuwa lokacin da suka isa inda badar yake da suka isa inda badar yake ruwaya sai ta ci gaba da cewa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatar da cewa rundunar abu sufiyan ta sai ya juyo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashiru alayya ashiru alayna fi abdina wa masirina jama'a to gashi ne mun fito mu fasira kuma amma raguma su saboda ka ku ba mu shawara ya zani fa qala abu bakr wannan alwaye da ke cikin zuwa ta. sai sai na abu bakar Allah ya kare da a gare shi sai ya rasulullahi inna a'lamu an-nas bi masafati al-ardh mu ne dan kauye ne mun fi kowa sanin hanyoyin tafiya da nisan tafiya a akbara na aliyu na abin rabba a annal hira kanan diwani kaza wa kaza a aliyu na abin rabba da shi da mulkin da aka tura ne su cika suka bincike wannan da ido sun gaya masu cewa abu biyan yana daidai wurin kaza a to ka an na wa iyawu farisa rihani to ba in har haka ne inda muke a nan da inda suka anan aka kirga nisan tafiya zuwa badar da nisan tafiya zuwa badar duka da su kamar dawa kai ne guda biyu da suke tsaye in sun riga mutu suna zuwa za mu sa in riga su muna zuwa za mu zai ba da shawara zai na da Allah ya kare da arziki da yake cewa a cikin yake cewa sun makara sai sai maza Allah ya ce yake abin da yana da haka mai yana mutu cewa mu kara fatar sai ko mun haɗu ma da shi kenan ya ce a shi ko alayya ku je ba ni shawara ana shawara sai na abakar ba ta ba ya ce na umar ya zo ya ya ce ya wasu da zan inna ha quraish wa ilma ka dai san quraishawa ne a afwan kenan magana sai na abakar tana nuna a iya bin rakunan abu su biyan nan a je a cin musu shi kuma sai na umar sai ya haɓawa wa ra'ayin sai na abakar ya ce kun ya rasu da ka san quraishawa ne wa ilma da kuma buwaye ka san ko kai ma kana cikin wallahi ma zalat mutu azzan tun da ƙwarshawa suka samu izza ba taɓa ma zallat ba taɓa samun ƙasƙanci ba wala amanat mundu kafarat kuma tun da suka kafirce ba za su ba za su imani ba wallahi la tuqatilannaka dan haka in muka daka sanar ra'ayi sai na abakar muka bi waccan rundunar sarakuma wallahi ko sha za su zo su ka ka ta'ahab laka a lufa ka ta'ahab da zalika ubbata ka ta shawara kawai kai shirin yaƙi cikin da ƙurashawa wa a'jib da hurujjatahum kuma yi gane yake na umar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كمان لي شاورة فقلت لي قال فأشير علينا هنا دي رؤات الشاورة فقال الكتاب سيد الكتاب tashi. ɗaya daga cikin shugabannin rundunar wanda shi ya kula da ɓangaren hagu zubai yana ɓangaren da ko a labarin jiya sai da gida zai gashi yake in na lana kuku laka kama ƙara ashabu musali mun sashab an ko kuka ba ƙasila in na haku na tsari ba za mu yi mutum cikin na bani isra'ila mu gaya maka yanayin da suka gaya nan musa cewa ka tsakar da ubangiji ya yi ba أقول لها دامت في تشيني اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم هم مستجدين حتى بدأ مجلس التقيان جملة بين الأمومة ذلك وجميع كتابة أو كتابة مرد أن كتاب جدا في المكان هذا لأمنا كان يدرى أن كان مجلسين في مدارة الآن فأشير عليه إنا في مقاتل الشعوات تعدل الرؤاد يقف المسلمين من رأى الله في طوله الجمهوريين shi kuma sa'ad ibn mu'az shine shugaban aure a akwai shine shugaban kazara yana miƙewa sai ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya ma'aikin Allah yace ya ma'aikin Allah na ga alama kamar kana so ka ji me za mu ce la'allaka ya rasulullah takhsha an takuna al-ansar yuridu mu'asaka ko mu'asata ta ina ganin tana tsoron kamar mutanen madina ba za su yi abin da kake so a yi ba shi yasa kake so ka bi me za mu ce haka ko to wala ya rauna a hakan alaikin illa bi an ya rauna duwar fi buyutin mu auladi mun wani sani wa in ya kulu an ani asar ke zan ba da amsa a madadin su wa ujibu an ya rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fa'at haythu haythu kamarai da duk inda kake so ka tafi wa kun min na ma shi'ta in magana dukiya ce zo ka ba abin da kake so ka ba a cikin dukiyar mu kun na ma shi'ta abin da ka ga dama za ka ba mu karɓa a dukiyar ta wa ma asaltahu minna ahabbu ilaina mimma tarakta kuma wallahi abin da ka karɓa a dukiyar mu mun fi son fiye da abin da ka ba mu وما أتمرت من أمر فأمرنا من أمر فأمرنا duk abin da kake so kai umarni da shi na al'amari na umarni ka umarce mu mu al'amarin ka shine abu bi a wajen sai wani alwashi yake fa wallahi na rantse da Allah law firta hatta tabluga barka da inda zaka tafi da wuri har ka isa wurin da ake kiran sa barka da iman wani waje mai shahararre wasu malaman tarihi suka ce a yaman ne? wasu kuma suka ce a'a a eh, tsakaninsa da maka sun ka sau daga yaman tafiyar kwana biyar ne wasu kuma suka ce a'a a tsallake ya ke hanyar habasha a takaice dai wuri ne ne nisa da ake gudun tarihi shi kuma mai haɗari ya ce to da za ka tafi da mu har zuwa wannan wajen da firna mu aka za mu ka da sa'ad ya faɗa haka sai wanda Allah kuma ke cewa siru ala billah to ku tafi a cikin sunan Allah fa inni qad ra'aytu masari al-qawm baccin da ne Allah ya nuna min inda za a karkashe wa ikan da Allah kuma kawai bai zan suka tafi badar wannan shi ne kuruju ila badar da ne inda to ana tafiya shi kuma Abu Sufyan a lokacin ya ya ya rataye hanya ya kai inda yake a daidai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya sauka a da mun ce asalin badar wata ya ce a wurin da wani mutum ya ya ta shi ke da ake kiransa da sunan mutum ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna kafin a ƙara Sani da rijiya ce sai ya sauka da abbansa sannan sai ya tashi Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam da Qutb al-Ansari tare da tawagan sahabbai da yawa yake musu in dadu ila hadhihi sira yace ku tafi zuwa wancan wurin inda wadannan tsakon fanin fishi a ita kun su kuma tsakon fanin da zuwa sun suna dan gaba da bada yace fa inni arju an tajidu khabara inda al-qadim ku je filin da wata rijiya da ake kiransa al-qadim wata tsohuwar rijiya wanda zai yanzu ba ita mun je an gwada mana daidai mahallin rijiyar amma an ce waɗanda suka rayu a wajen suka kamar wani ya mana tsofaffin da suka rayu kusan shekara ɗari sun ba da labarin cewa su ma kakannin su da suka karan masu tsufa su a lokacin sun ce su san da fuskanta ba kawai dai an karanta a tarihi a qur'ani ba a sani wanda za mu ji a cikin a ciki aka je musu wajen wannan maza na ce ku je ku jiyo mana labari da shi ke da suka je daidai wajen ita wannan sai suka tafi da suka tafi suna zuwa daidai wajen sai suka ga wani bayi ne to manzo Allah ya ce ku zo da labari wayannan bayin dai ba sa cikin saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauyawa ne a gefe su kuma wannan kauyawa ba a amincewa matar su in aka ba su kuɗi za su ce komai sai suka kamo su suna kamo su ɗayan su ashe bawan wato na hajjaj na abin nan ne na banin hajjaj ɗayan kuma na abul abu a sunansa aslam to da aka kawo su aka zo da su wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sallah sai suka fara tabbai ku daga ina kuke in suka ba su amsa daidai sai su dake su in suka in suka yi karya ma sai su rike manzo Allah yana ta nafila a ƙarshen yaki sai da ya gama sallallahu alaihi wasallam yana gamawa sai to ya kuke bukata sun ba ku amsa sun ce ne kun da ke sun ce a kun da ke ba haka ce ku tsaya sai ce ku faɗa mun gaskiya idan kuka yi mun karya zan kashe daga ina ku suka ce mu bayan suwa da wani to aka tafi labarai a cikin su mafi mahimmanci shi ne manzara kuma sai shi mutum na wani a cikin tawaga kira sai gaskiya ba mu san ko mutum nawa sai maza Allah ya fito in ba ka nan ba bari a biyo mutum da wani wani raƙuma nawa suke yankawa kullum sai ka ce wata ran in an yanka goma yau gobe kuma sai a yanka tara sai maza Allah ya ce ba za su ce ba na abin duba a nan shi ne ba kwa kula da irin da Allah ya rubuta Allah da hikima da fahimta ba komai yake jira sai wa ajiya ba Allah yana sane yake kyale shi domin afkariyarsa ta ƙara bayyana a cikin mutane a fahimci cewa Allah sallallahu alaihi sallama zaɓar da Allah ya masa ba ƙaramin zaɓe ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan an yi nan a cikin ruwa ya nan da ya cikin da ra'ayin ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya zauna a wurin to akwai al-Ubab ibn al-Munzir sai daga cikin sahabbai sai tashi zuwa da manzon Allah sai ya ya Rasulullah ina da tambaya yace wai wannan wurin wahayi aka yi maka ne Allah ya ce mu sauka a nan mu zauna har har nan nan zo amin har ku wannan ko kuma a'a hikima ce ta yaki kake ganin nan shi ya fi dacewa

yanzu ba za su kai kire mun da irin wannan tsare ba kuma yanzu ga shi mun riga su tsara su ruwa idan suka zo za su fahimci cewa sun buƙaci ruwa ko da ƙarfin su ne su zo sun sha ina ganin mu tashi mutane wuce rijiya ya zama tana bayan ta yadda duk wanda ya tsallako inda rijiyar ta ce ya zama nama za a kuma su yin da wannan shawara ta yi ne ra'ayin da ka faɗa shi ne dai a tashi a canja da wannan yana nuna duk inda ka kai da ƙarfin iko da mulki da shugabanci ba ka wadatuwa da wurin shawarar abokin a ɓangaren wani zai iya zuwa da shawarar da kai ba za ka zuwa kuma wannan ba gazawa ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma ta ƙara fito da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya fastaghfir lahu fa bima rahmatin min Allah lahum ولو كنت فضلا وليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين قال الله تعالى فاسترفعت عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر kai musu abuwa in sun maka ne kuma in sun yi wa Allah ne su masu ƙarfi baka tsaya ka tafi ne bari wa shawarar da al'amur maka dinga neman shawarar a cikin al'amura wanda wahayi ne ke za a kan sun ba da shawara ke nan tun da an nema a nema ya haka sun ba da aula sun kawo shawarar a karɓa da ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alkubab ibn al-munzir ya kawo shawara sai manzo Allah kuma ya karba yace to biyu ala barakatillahi fa innaha lakum ku tafi Allah bar albarkar ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya yakin nan kuciya kuci mata a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa wajen ya sanya waje sai aka dawo baya sai aka yi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani tanki da ake kiransa arish aka yi masa wuri a sama aka ba da shawarar cewa shi annabi sallallahu ba a yi sai ya a cikin yajin ba ya tsaya a wurin ya dinga ba da wuri sannan sai na abubakar radiyallahu anhu da wuri da cikin sa bai zara da aka ajiye su a wurin su ba su dinga gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kaiwa suna komowa shi ko ba za su ba a wajen yake zaune kiman dadin ba yana sakkowa ya koma wajen har yanzu nan wajen an ci in ka je wajen wajen abin zai baka mamaki sai ka mamaki wai a nan ne aka yi yaƙin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ke ta bayanin da alƙur'ani wajen ba wani girma ne da shi irin girma na ban al'ajabi amma kuma Allah ya zaɓi wajen ya tabbatar da ambatansa ya shiga cikin tarihi har a nan ana saka da haka ne to inda suke zaunan kamar da muka yi bayani su musulmai suna sama kusa da hanyar madina su kuma kafirai suna can ƙasa mafi nisa an kaso daga madina to su kuma rundunar abu sufiyan tana kasa da inda maza ba kuma ya shiga sai suka samu dama suka zo sai suka kwanta bacci baccin da suka yi ne sai Allah ya saukar da ruwa haka ina mamakon ruwa ruwa ya duka wajen kasa wajen taidan shi ya zarto in ka taka da kafarka wajen zai kada rike ka tsara samun tabbatuwa a kan jigalilanka su kuma can sai wajen na su yi karfi sai ya zarto ba su samu support na kasa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu shi da sahabbansa شني الله سبحانه وتعالى في سواه أويل نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يجي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات to ana cikin haka sa'ad ibn mu'az Allah ya kare da a gare shi ya fara ba da shawara shi ya ba da wannan shawara ta cewa kar abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusa cikin yakin da kansa a yi masa wurin da zai tsaya a dinga gani kuma shi ya ba da kansa ya balakiya da yana kuma da wani tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka hada cikin na abubakar da wasu daga cikin sahabbai kamar yadda suka faɗa to ana cikin hankali kamar yadda ya tabbata a cikin sunan tirmidhi a cikin abwaab al-jihad babu ma da a cikin fasli wa ta'li'a sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa kafin kafin a zo a fara yaji ya dauki sahabbai suka fara zuwa farfajiyar inda za a yi yaji to da ya zo wajen yakin ya rarraba mu ya ce to wani da wani a nan za ku tsaya wani da wani ku tsaya a nan, ko kuma ku tsaya a nan. kai jagora kana wuri kaza bayan ya da rarraba musu wurin yakin sannan da kansa sai ce kun ga nan a nan za a sa da abuja a nan za a kashe shi a nan za a kashe kutuba a nan za a kashe shaiba a nan za a kashe abul baktar a nan za a kashe wani duka yi duka lissafin da za a kashe su sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma yana yi yana cewa insha Allah to a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su arnan suka da samun position din su shi ne a lokacin manzo Allah sallallahu bacci ba ya kwana kafin a fara yaki yana ya ubangiji in ka bari aka halakar da waɗannan mutanen ba za a ƙara bauta maka a ban ba Allah ka yi mun alƙawarin ina alƙawarin da kai Allah ka cika mun alƙawarin da kai Yadda ya har sai na abu da yanzu kamar yadda makaranta a wajen waya cewa yana daga mayafinsa yana zuwa ka baka mana da tuka rabbaka lalle Allah zai sai yuzu kama wa adada kuma Allah subhanahu wa ta'ala take amsa masa addu'a yake istaghfiru na rabbakum fastajaba lakum anni muridukum min al-kadi an min al-malaikati su kuma bangaren Qurayshawa sai suka aiko a umair ibn wahab al-jumani wanda shi ma daga baya ya mutu da Allah ya kare da gare shi a lokacin yana tare da kafirai da suka ce to abin da kake so da kai ka je ka kirga mana mutanen ka kawai muhammadin nan ma da mutanen su suna wani da yanzu kawai yanzu irin da yadda mayaki yake din nan da su gudu yana sufa sufuwa ya yi su ya bayan tun da ba a ce ba a buga kuɗi an ce an fara ya ba abin da za a yi ba yadda za a ce wani ya harbo shi daga nesa ya ce wa ya yana kan kallon tafi sai ya nade ko nan ba kuma su suna wani yana zuwa sai ya fi take to a gaskiya na kalli mutane, na ga su dukkan su ba. za su in sun tsara tsari kuma da kaɗan za su tsara tsari amma ku tsaya su je ku gani su ga yaya shin suna da wani tanadi mai babba yana zuwa ya jawo ya ce to wallahi ne ga shi ne yadda na nasu amma na rantse muku da Allah

ya ce ra'aikin balaya ta hamilin manaya ya na ga masifu suna ɗauke da mutuwa ya ce ban ra'ayi indi da aka cin kun amincan kun aiki ne shawarar da zan ba ku ni ra'ayi na shi ne an tarci an haɓula a fasa yakin na karam sai hakim ibn hizam ibn ya zo hakim ibn izam wanda ya musulunta daga baya allah ya kare ya sai ya tafi wajen kutuba yana zuwa sai ya ce masa quraishu la tasluhu inda muhammadin sallallahu alaihi wa sallama illa ta'ara anhu min na shabarai dama dan babban na na ne ya ce abin da sa mu abu ɗaya ne da ke bin bashi a wajen mazalama shi ne kashe mana na hazara gida ya ce in dai maganar jinin amurgunan hazara ne to ni zan biya jininsa a haƙura a goma aka yi ta'insa har ana ƙoƙarin ya kamata a haƙura din a komai kawai sai abu jihar ya ce wallahi ba za su yi ba ba za ka yi ba kawai ya mata shi ne samu adar ibn al-hadarat ya ce kai amru ba dan wanka ba ne ya ce tashi ka fita cikin jama'a ka fasa kuka ka ce kai baka yarda ba sai an ɗauki fansan ɗan uwanka ya fito yana zuwa ya fata kuka yana wa ta'ara wa amra ni ban yadda ba sai an ɗaukansa wayo amun ɗan uwana da ya mutu a lokacin nan ne sai banu zuhura suka koma yan uwan babar musa Allah ta sallama kai su sun da ba da kuma suka ci gaskiya dama irin muke jira mu fata banu hashim su abdul su abbas da sauran sun yi yunkurin koma abu jahil ya tsaya ce ya yi rantsuwa ba wanda zai tafi sai an gama yaki to a haka dole suka haƙura suka juya da haka shi yasa har yanzu wa'anda suka matsa suka juya ba su ba ana sai yin gimsa don bayan sun dawo an kakkashe wanda aka kashe suka ce sai da muka gaya ba kowa ya dinga tunanin ina ma dai da abu ra'ayinsu kamar yadda aka nasarta yan kamar dai kullum lokaci ya kara cinta abin da ya rage kaɗan a mace lokacin da za a shiga cikin video kawai kuma kamar yadda muka faɗa muna da bako kuma hadisi ya tabbata a cikin sayi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu huraira yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sayyidahu mala yana da haƙƙi a kan mu ba shi dama ya yi mana nasiha ya kuma ba mu shawara don haka malam kan tafaddar shuran ma shuran wannan ba العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وديعة مثل الله تعالى وكان مسؤولتي شيء أولا masallaci a daidai wani rana muna takwas tara mana garin tara ga watan tara ramadana wata mai albarka kuma ana shirafin yamma musulmi bayan su ta ƙarshe da za ta amfani su a kiyar shi kullum musulmi sun ana masa wa'azi ko ana ƙoƙarin da shirin da lahira ne domin ya amfana a ta duniya sun ya riga an gama ɗinta zai mutum da yawa gari a duniya ya riga ta da duniya da wannan alkhairi ne babba a cikin wata na albarka da farko zai wa allah godiya yaduwa da kuma a wannan majalisi mai albarka wanda ina addu'a ta musamman da shi malam da alrama na mala abubakar abdulsalam na ga da rabon bani allah saka masu alkhairi to yan uwa a hawali zai yi ba ina son ma da cigaba da mawdu'in sa saboda akwai fa'idodi masu yawa kwarai da gaske illa kurun abin da ya so in tabbatar mana duk abin da mutum zai yi ke gaban Allah babu wanda zai bakara kyau ne aiki da kuma babban yaro ne sadaka ne da suke ne ma da almajiri ne da fatan mu allah kara mana ikilal da na da biyu musulmi ba a shi musulmi in dai musulmi ne da gaskiya amma sabani ba za a fasa ba wanda wajibi ne da ba masu mana da mu damuna a gidai kuma ga kuma ke ne a zai mai amana lafiya ba kudin lakan ba da shawara mutumi da zan so mai son musulmi na uwanka kuma kana son shi to da ya a bukaci ko kusa so abin da da shi bayan wa mutumi wasu sun fi mutumi sun fi wayewa Allah bai zama mutumi na shi musulunci baiwa ne daga Allah wa ta'ala na kasa mu kanka a musulmi Allah ya mama baiwa abin da rage ka rufu kama da kuma su da wajibi ne ke kokari da sabanta akidar mu da ikhlasu magana da ta karshe to da yawa musamman kuhai izala wasu ka ɗauka kamar sun gama sun ga sun haire ba su da matsala to muke da matsala domin shekaru ya tattaro a cikin saboda mu muke kan gaskiya wanda suke kan gaskiya ko da ba da su zai ya iya wanda da ɗan kumfar cewa zan da akwai gaskiyar naku to kuka karɓi don gaskiyar juna ku yarda ku ɗaya ne shi da gaskiyar ku amma ku yarda wani na son wani wani ba son wani a cikin ku ga yi nasara da yi uwa musulmi da kokarin kyau da ta mu musamman ga yan uwa ku da su za ta kawo fata da kawo addu'a da kuma tabbatuwa a kan gaskiya inda gaskiya take da da kokari mu tsaya a kan Ta ba da shawara ko ta tafiya kullum cewa rayuwa ta kusan ƙarshe ta ta haɗe saboda sharri shekaru takan yi misali da ina ina a mazali ta su kalan ya tabbatar ko al'ummar sa tsawon shekarun kaɗan ne masu san daga saba'in a shi da zuwa da ya kai cikin wancan cikin ya shiga ta gaha ga kai saba'in kuma an shiga injiri tan injiri tan kuma matsala ne da ita sauran yin biyu a tashi brazil da ya togo biyu ka akwai matsala to kaga shi dan kwallon kuɗi yake so amma ta muhimmancin kasara da zai ya fi an gama da shi to za a yi musulmi shekara 60 ko da biyar ko saba'in ba kaɗan da kasa gano ya fi mutuwa da kasa sa da zuwa lahira da yanzu shimfidar zama duniya da zama abu da duniya da juna da kyawun mutu da fata alkhairi da addu'o'i ma da kansu shi da ke kokarin kawo cikin alƙalin muka ba su dama da shi ba ruwansa mu ne da matsala shi ya riga ta da shi ba shi ba rahama abokan tafiya yake bukata kuma abokan tafiya shi yake bukata yana bukatar yin jirgin yana bukatar matar shi a guda mu dama yan jirgin jirgin su ne kafirai a tabbatar su ba su raka su da su da su ne musulmi su ba abin da ke sa musulmi wuta in ji ba da mafi yawa a kan jahilci son zuciya da zalunci a riga mutum sai abuja da ya tsalla ka ubuja wanda shi ne da yawo a tsakani da mai kokari ne tsoron allah a gyara suka samu kuma gida da gyara mutum sai ba da fatan alkhairi don mai dubu saboda lafiya allah kara da tsira allah kare imani abin da ke karantarwa allah sa albarka suna da kuma allah yau ta bada irin su su matasa ne kuma jirita eh suka tafiya ta jirgin sarki abu daga kullum Ni yanzu da gabata da kyau saka sa ta ne gudu da mutum zai ka shekaru talatin a baya su hudu ke wani don ma da ke su hudu da fiti zai gida za a yi da lafiyar yi da dare kuma shekara goma sha biyu kawai yi kun je da bude da su kwana biyu umura to kaga mutum bai tafi lahira ba ai kaga an tabi da wajibi ne ko kowa ta Allah ka ba zai mai ma arziki

kuma Allah ya ba mu ikon haƙurin juriya domin yau ba abin da yi wato wahalar da mu irin ka tafi kirjinka ka buɗe kirjinka ka bar shi a yalwace ka iya karɓar ɗan uwanka musulmi tare da ba shi kai kuma kana so a yi maka kudin a yi maka wani lokacin wanda ya ɓata maka a bayan gidanka yana ganin mutuncin ka ne kuma yana wanda ya fi shi ne wanda ya ɗauko abin ya zo gaban gidan ka ya gaya ne wani ya kawo ƙaro wani ya gaya masa ya ce wane ya ce maka kaza ce shi kan Allah ya saka mai alheri kai ko Allah ya cinye ma saboda ce shi ya ji kunya ta bai bari a gabana ya faɗa ba sai kuma ka ɗan ka zo ka gaya ba, sai ka ɓata wani daga cikin umara na bani umayya shafi ibn abdul malik ko wani aka zo a gaya masa wani yanzu to allah ya ja zamanin ka ina da makwabci. in an fata ya ce guduwa ya ya ce yana guduwa da ke ne sai ce to ɗaya ku ka jira yanzu a nan zan aika a je a kamo shi a tambaye shi kuma kana wani kuma za a ce kai ka zo kasa in ya ce a'a za mu sallame shi mun ka kula da hajji in ya ce a eh, shi ko za su maka hukunci na wanda ya gudu a filin yaki abin da mutum ya da ko kuma in kana so ka tashi ka tafi ka rufe baki na zai fara zo mana irin wannan ke da ina ganin abin nan kaga da duka wani da aka zo masa da magana haka ne ya yi su da shi kan zai samu dama wani aka zo aka ce masa wani ya ce masa kaza kaza ma yi ke ne in ji to ya zo ya nemi akuwa kila ni kan asa ilai ka fulani wa kudul fata ala sai ni aro kun ci kan ta ana ba a hadasa uzurar biyatun zambi inda ni ke kuma da ake mun ne ga maka wata mutunan magana za ka fara cikar da suna to da gobe munafiki ba zai iya ɗaukar magana da zai iya maka ta wani mara saboda wanda ya zo ya tsara maka magana wani kai ma zai ɗau magana ka ya je ya da shekar zai amfani da shi ne a matsayin wata hanya ta haɗa faɗa tsakanin mutane haka malamai suke faɗa wannan akwai rasoshi da yawa na tarwa sannan akwai maganganu da yawa na malamai da masu hikima wanda lokaci ba zai bari ba a ta faɗa malam da ya yi magana da mahimmanci fara da musamman falafi lafi za ta zai mun karanta a tafiyar shekarar jiya banda kullama wa afkiru za ta zai Allah ya sa mu samu lokaci za mu shirya wa musamman a ƙarshen tafsirin ayar da faɗakar da sunan a kan kulwace tsakanin da kuma yin kokari masu damuwa da alheran sunan mu fiye da abin da yake na shari da kuma wannan matsala kusan ko ina take ba wai a waje guda ko a arewa ko a kudu ko a ajiye ko a biyar ko a ina ba dukkan duk da kake cikin da mai duk shi yana ta kokarin wajen ganin ya ji musamman wurin alheri za ka yi tashar da ba ruwan shekar da ba ruwan mutane amma ran da ka zo ka fara ya yaro zai ta iskancinsa yana shaye-shaye yana biye yana daba amma daga ran da ya shiga izala ko ya shiga suna sai a ce ya lalata ya fara kai ƙara su zuwa da su ya lalata idan su mutane su zama kamar kula da za su ta sai a kan rauni Allah ya sa mu shafi a alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh